Al'ummomin Fulani da Birom da ke karamar hukumar Barikin Ladi sun buƙaci hukumomin tsaro da su dukufa wajen gudanar da aikinsu na tsaron lafiyar jama'a da dukiyoyinsu. Kiran ya biyo bayan kisa da ramukan gayya ne da a 'yan kwanakin nan suka yawaita a yankin karamar hukumar ta Barikin Ladi, kamar yadda sakataren kungiyar Miyatti Allah a Barikin Ladi Abubakar Gambo ya shaida min. Jiya ne mutane mu suna dawowa daga kasuwan kara na shanu da ke dukuru da almuru su biyar a cikin motar biyar a haifar suka bude masa wuta a halin da ake ciki ne a takaice yanzu nan dukkanin su ba wanda muka gani ko gawarsa kuma tabbacin sanin ko a riga an kashe su wata kuma suka cinna mata wuta a wannan lokacin ni ce da jami'an tsaro sun je wajen kuma ina ga ambush ambush ne suke ambush guda na fudu kenan mu a ganin mu har ga Allah ko saka cin hukuma a cikin. kwanakin baya da abubuwa suka zauna lafiya lokacin da sector commanders da ke barikin ladi lokacin da suke zama a barikin ladi ba mu samu wannan matsalan ba in aka samu wani matsala karama za su kira ba sa bari da kwana ana samun matsala za su kira shugabannin na fulani za su kira biran shugabannin sarakunan su a zauna sun sun tabbatar da cewa an dinka an warware wannan damuwa. Shi ko shugaban kungiyar matasan biram ta ƙasa Choji Daliop ya ce kwanakin nan mutanen mu ba sa iya zuwa gonaki domin irin kise-kise da ake yi a tsakanin makon da ya wuce da wannan makon kawai mutanen da mun rasa tun ta wurin wayannan irin attack sun kai kusan 29 jiya kuma akwai wani abin da ya faru a haifar fulani ne sun fito kasuwa to barayi sun fara bin su suna bin su a vectra da aka iso dai don haifan gurin ben din nan sai barayin nan suka buda musu wuta to mazaunin gari suka rikice to masu vector nan da suka yi abin da suka yi sai suka cire mutanen nan a mota ko mutane ne ko kuɗi ne suka ɗauke ko sa vector suka juye kuma da gudu suka banka wuta a mota to abin da na ba maki mamaki yanzu fulani na cewa biran ne sun tare su jiya mun yi zama da shi sector commander mun yi zama a bankin ladi ya yi zama da fulani ya yi zama da biran bayan zama ya zo haɗa su mana dangane ya ce to ai mun yi zaman lafiya shekaru da dama me zai sa ba za mu iya zama mu ci gaba da zaman lafiya ba domin mishi bayani cire cire jami'an tsaro za su yi kokari duk complain complain da mu muka kawo za su duba su ga abin yi kakakin rundunar tsaro ta STF a jihar Plateau Manjo Umar Adam ya shaida min cewa rundunar su na iyakan kokarin wazar da zaman lafiya a jihar sai kuma ina so in ji kunnen su mutane da suke ta can wajen karkaran wato daukan hukunci da suke a hannun su kin gani yanzu kaman a sekta? kowane sati ana mitin da jami'an tsaro da samari da kuma manya na addini da kuma manya na abin nan gargajiya yawa a zauna a yi mitin da su kuma kullum muna ja musu kunne duk lokacin da ya kasance ka samu matsala da mutum ko mutum ya ma wani laifi kar ka ɗau hukunci a kan shi a'a ka taho ka zo ka samu jami'an tsaro ka musu bayani su ne wa'anda gwamnati ta ɗaura musu hakin su ɗauki abin nan eh, mataki akan wannan abu. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.